ya Allah ko da dan mazo da ita can haka wayancan ne muke son a dan yau magana da kullum muna zuwa nan matsaya sallu ala muhammad wa ali muhammad allahumma salli ala muhammad alhamdulillah kamar yadda muka saba fitowa na muzahara ta masallacin juma'a nan abuja yau ma alhamdulillah mun fito kuma mun zo wajen kammalawa abinda muke jaddada wa al'ummar musulmi kullum muka zo wannan masallaci shine san cewa in kaga an shi dan uwanka kar kai murna in kai murna ta yi gobe kuma kai ne saboda abin da shi goma bai barin awai jagoran musaid ibrahim yakubu alzakzaki a wannan kasa gwamnati ta zarge shi da shi'a an dare masa